Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballa tare nake da Mahmud lalu Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 12 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To baballe sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce ya gana da tsohon shugaban Nijar Muhammadu Isu inda ya bayyana masa damuwarsa kan yadda ake tsare da shugaban Muhammadu Bazoum da iyalansa. A ƙasar Mali kuwa da ke makwabtaka da Nijar ɗin tsoffin ƙungiyar 'yan tawaye da ke arewacin kasar sun ce sojojin ƙasar haɗa da na dakarun haya na Wagner da suka fito daga Rasha sun kai musu hari. jami'ai a hawaii a nan amurka sun tabbatar da karuwar adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wutar dajin da ta tashi a maui kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za a ji cewa masana tsaro sun ce bai kamata a ɗauki barazana amfani da karfin soja kan sojojin da suka yi juyin mulki a nijar da wasa ba aika sojoji da za a yi a ƙasar Nijar saboda amadu Kenan abin nan ba na wasa ba ne suna so su ɗauki fansa. Sannan za a ji cewa akalla mutane goma ne suka rasu sanadiyar faduwar tsohon masallacin Juma'ar fadar sarkin zazzau bayan nan kuma muna tafa da rahoton ranar matasa ta duniya sai kuma shirin a dawo lafiya na baba yakubu bakeri da kuma wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ya gana da tsohon shugaban nijar muhammadu isu inda ya bayyana masa damuwarsa kan yadda ake tsare da shugaban muhammadu bazum da iyalansa wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya fitar ta ce blinken ya nuna wa isu takaicinsa kan yadda sojojin da suka yi juyin mulki suka ki sakin bazum duk da magiyar da ake ta yi daga sassan duniya babban jami'in diplomasiyyar na amurka kamar yadda sanarwar ta nuna ya bayyana wa tsohon shugaban na Nijar kudurin Amurka na ci gaba da neman hanyar da za a sasanta wannan rikici ta hanyar lumana. Yana mai cewa Amurka a yaushe na cikin shirin ci gaba da zama babbar kawa ga Nijar don ci gaban ƙasar da yankin Sahel. Ƙwararru dai na cewa ya kamata a yi takatsantsan wajen shawo kan rikicin na Nijar. Farfesa Kamilu Fage malami ne a Jami'ar Bayero matakin da ya kamata shine su ɗauki mataki na diplomasiya da siyasa da kuma batun tattalin arziki idan suka ɗauki irin wannan za su ba wa su sojojin dama eh, cewa watakil ba za su ga an takure su ba idan an matsa musu dama ana cewa misali eh, tattalin arziki in aka sa takunkumi kaman da baibaye ne na tsimma ga laushi ga cin kafa a hankali zai iya matsa su har a zo su ga yadda da za a warware amma idan a zo a ce an firgita su idan ba su yi ba za a ɗau matakin soja to kaga wannan yana da hatsarin gaske domin abin da ya nuna in suka dawo da shi a yanzu za a ce sun yi tawaye a gidan a zo a ce za a kashe su ma domin wannan abin da ake cewa cin amanar ƙasa idan kuma ita yanzu kungiyar tarayyar haɗin kan afirka ta yamma ta kasa yin wani abu to kaga ta watsa wa garin ta ruwa nan gaba ba za a ringa ɗaukanta da kima cewa maganganunta eh, suna da tasiri ba a ranar 26 ga watan yuli da karin da ke tsaron fada shugaban kasar ta nijar karkashin jagorancin janar abdulrahman tiyani suka kifar da gwamnatin bazum suka kuma tsare shi da iyalansa da wasu jami'an gwamnatinsa kungiyar ecowas da sauran kungiyoyi da kasashen duniya da dama sun yi allah wadai da wannan juyin mulki tare da yin kira da a saki bazum a ranar alhamis kungiyar ta ecowas ta yi wani zama na biyu a abuja babban birnin najeriya inda ta cimma matsayin ɗaukan matakin soji a kan ƙasar ta nijar muddin ba maido da ita bisa tsarin demokuraɗiyya ba a baya dakarun da suka juyi mulkin sun take wani wa'adin mako guda wanda ƙungiyar ta ecowas ta ginda ya musu kan wannan kira da ta yi to nan ba da jimawa ba mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan Masu bin diddigin al'amuran yau da kullum sun yi gargadin cewa barazanar da kungiyar ECOWAS kan maganar amfani da karfin soja don mayar da shugaban Nijar akan mukaminsa abu ne da bai kamata a ɗauke shi da wasa ba. A bisa la'akari da yadda kudurin kungiyar ya sami haɗin kan dukkan mahalarta taron da ya yi gudana a ranar Alhamis da ta wuce a Abuja. ne shugaba alhassan otara na Cote d'Ivoire ya jaddada aniyar ba da gudunmuwar dakaru sama da dubu ɗaya na rundunar ECOMOG. a wata hira da wakilin sashen hausa mumunu barma masanin sha'anin tsaro dr sadiq abba ya bayyana cewa abin ya wuce inda ake zato bayan ekuwa sayi yi barazanar da ta yi banga yadda za ta yiwu ta ja da baya ba za ta ja da baya ba sun da abin ya zama kaman wani abu ne wanda sunanta da darajarta ne zai faɗi in ba ta yi ba eh, an yi a burkina faso juyin mulki an yi a mali an yi a gine ba ta samu ta yi wani abu ba to yanzu a lissahin su yan ecowas in aka bari ya wuce shugaba kenan bayan nijar yana yawa gobe wata ƙasa ce kuma ta nan a sharin ecowas kin to saboda haka ne ba za su yarda ba su bari wannan abu yau wuce na Nijar ya wuce. E, kaga sun maida takunkumi da aka ɗora ma Nijar wanda takunkumi ba ta ɗora ma wata ƙasa ba har ma ma ba a ɗora ma takunkumin da aka ɗora ma Nijar ba wajen taurin shi da fari da niyyar da suka yi kamar za su aika sojoji ƙasashen da suka yarda zuwa nigeria Cote d'Ivoire zuwa eh, Senegal da saura masu kawo taimako yanzu sai suka ce za su aika ta cikin ECOMOG ita ECOMOG kuma ya zamanto kamar sojoji a sunan african union ake yin shi kowace ƙasa ƙasa a jiha biyar ke da kwai a afirka west africa north africa east africa central africa south africa to a west africa akwai eh, sojoji na taru wanda aka ce musu ecomog to su ne za a aika wani zai kawo gudunma sojoji wani zai kawo gudunma jiragen sabka angulu wani zai kawo likita wani zai kawo to a lokacin nan ne za a aika sojoji kasar niger saboda su maito demokradiyya kuma su amso eh, shugaba muhammad bazum daga hannun wanda suke rike da shi dr abba sadiq menene za a iya cewa dalilin da yasa ake fuskantar tirjiya a yankurin Eh, warware wannan kikikaka su sun ga kaman koyaya ne sai sun maido demokradiyya ai kawo sojoji lalle ba abu ba ne wanda za a yi kaman zuwa hilin balo eh, yana yiwa a yi mutuwa yana yiwa a yi tone-tone yana yiwa a yi buge-buge amma ecowas ta akan ta san wannan abu yana yiwa duka akan kuma ta ga abin da aka yi a kasashe saura ta yi niyyar kawo wannan saboda ita ta mai da abin nan kaman wani abin darajanta ne Eh, kar a ɗauke shi da wasa yana wa wannan abu ya tabbata kaji shugaban ƙasar cote d'ivoire shi eh, alasan watara har ya gaya sojojin da za su aika kamar mutum tsakani 800 da 100 suke iya aikowa wannan Eh, aika sojoji da za a yi a ƙasar Nijar saboda Amadu demokradiyya kenan abin nan ba na wasa ba ne suna so su ɗauki fansa eh, bayan sun faɗi a burkina faso bayan sun faɗi a mali da gine suna so kamar su ɗauki fansa kan masu yin juyin mulki a ƙasashen eh, a nashan wannan west africa wasu na ganin kamar sojojin nan na samun watakila goyon baya daga wasu waɗanda har yanzu ba fahimci ko suwaye ne ba ba shi yasa watakila suke ci gaba da turjewa kungiyar sai da yawo da ma kasashen yammaci da ke kalubalantar su in na ce na san wanda suke laɓe bayan su wanda suka yi juyin mulki lalle ban waɗi gaskiya ba eh, amma kaga da yake a nan sahel akwai kuma competition tsakanin kasashe kamar faransa da amurka kuma da rasha Eh, mutum da yawa sai lissahi kamar wa'anda suke kin magangana da ecowas da saura suna da goyon bayan rasa ko wani abu Dr. Sadiq Abba kenan a hirar shi da Sulaimu Barma. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. jami'ai a hawaii a nan amurka sun tabbatar da karuwar adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wutar dajin da tashi a maui adadin ya haura zuwa 67 daga 55 hukumomin karamar hukumar maui sun faɗa a wata sanarwa da suka wallafa a yanar gizo cewa jami'an kashe gobara na can na ci gaba da yaƙi da wutar dajin wacce har yanzu ba a shawo kanta ba an dai bar mazauna yankin lahaina su koma gidajensu a ranar juma'a a karan farko tun bayan barkewar wutar dajin wacce ta laƙume akasarin mafi yankin na lahaina mai daddan tarihi wutar da ta laƙume motoci tare da kada tarakun wayar tarho yayin da ta bar tarkacen kayayyaki da abubuwan wasan yara wakilin kamfanin dalancin labarai na ap ya cewa kusan dukkan gine-ginen da ke babban titin garin na lahaina sun kone kurmus labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. Inda a jihar Kaduna aka tabbatar da cewa ya zuwa safiyar yau Asabar nan mutane goma ne suka mutu sanadiyar faduwar tsohon masallacin Juma'ar fadar Sarkin Zazzau. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana. masallacin juma'ar da ke fadar sarkin zazzaudai yana da daɗaɗɗen tarihi kuma gudun goge tarihin nema ya sa masarautar zazzau ta kewaye tsohon ginin masallacin na ƙasa da wani gini na zamani sai dai kuma an ce tun kwanaki ukun da suka wuce ne aka fara ganin alamun cewa shi tsohon ginin ƙasar da ke tsakiya ya fara tsawa faduwar ginin masallacin dai ta zo ne jim kaɗan bayan dawowar mai martaba sarkin zazzau ambasada nuba malle daga buɗe masallacin juma'a a ƙaramar hukumar su ba. kuma sarkin ya ce yanzu dai an kammala tono mutanen da ginin ya danne su ana cikin salar asar ne eh, abin nan din ya faru kuma an auna arziki ma ba lokacin juma'a ne ba abin ya faru to tun da ginin kasa ne shekara daruruka ya yiwu ban sani ba ko akwai leakage ta daidai wurin wayannan filasin yana yoyo yanzu dai an tabbatar da mutum uku ne nake ji ko hudu wanda suka rasu eh, duniya cikin wanda kasan ya fada musu su akwai dai ni shi ya gaishe ni kafin in shiga gida da mota alhamdulillah su din ba su samu rauni ba amma dai hankalin kowa tashi a garin nan yau musamman ma wani makaho nan wanda yake da jagoran nashi shi shi kasan ya kashe to wani kuma suna asibiti an je kamar mutum bakwai an kai su asibitin wasasa don sai da aka bude saman masallacin tunda wani suna cikin kasan kare da mana wurin ah, amfani da diga da shego a ji musu kuma kuwa a kashe su ratibin limamin da ya jagoranci sallar la'asar din da wannan masallaci ya faɗo dai ya bayyana yadda ya ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi lillahi wa inna ilaihi raji'un sallar la'asar ne na yi raka'a biyu kenan wannan abu ya faru to saboda haka bamu da wani abin da zamu ce sai dai Allah ya bamu hakurin wannan rashi Allah kuma ya tsare mu ya kiyaye mu ya kare mu daga dukkan hadari irin wannan a nan ko a wani wuri daban kusan abubuwa ne da yawa ana iya cewa iftila'in nan ya faru ne a sakamakon ruwan amma kuma yau aka fara ruwa a wurin to kuma in kai la'akari da shekarun da masallacin yake da shi to ai ko ko mutum ma in ya kai wani lokaci aka kan ga kan breaking down wasu masallata dai sun ce daidai gurin da suka kwanta bayan sallar juma'a ne ya fado lokacin sun tafi alwala sunana ali lawal atiku daga kaura zaria city bayan sallar juma'a na kusa na dan yi wuri na da sauransu sai na dan kwanta haka ne bacci bayan nan an kira sallar la'asar za mu shiga sallah kenan sai na tashi dan uwana na ce mishi mu je mi alola to bayan tafiyan mu a lola kenan na bar mutane haka tsofaffi musamman da tj ana raka'a ta biyu kenan to abin ya afku ah, wurin ya turnike ma dai haka da kura da ƙasa dai duka haka sunana abdullahi shehu muna tare da aliyu lawal atiku mun dan fita kenan sai kuma kaddara haka kafin mu je mu dawo sai muka ga wannan abu haka ya faru tsofaffin cikin ginin ginshikin ne ya faɗo isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton yanzu kuma sai batun ranar matasa ta duniya. Yayin da ake gudanar da gangami da bukukuwa domin faɗakar da al'umma game da kewar ranar matasa ta duniya. Ga alama matasa a Najeriya sun fara nuna shakku kan yiwuwar shugabanni ka iya sama musu mafita dangane da kalubalen rayuwa da suke fama da shi. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Koriya aiko mana da ƙarin bayani. wanda yake a shekarar 1991 aka fara tunanin keɓe rana ta musamman domin matasan duniya amma a shekarar 1998 ne majalisar ɗinkin duniya ta amince da ware ranar 12 ga watan ogas na kowace shekara ta zama ranar gangami da lakcoci domin an karar da al'ummar duniya musamman hukumomi da gwamnatoci dangane da mahimmancin kula da rayuwar matasa da kuma kiyaye haƙoƙinsu da yadda za su zama masu amfani ga al'umma. Taken ranar na bana shine kirkiro da sabbin dabarun sana'o'i da kirkire-kirkire masu alfanu ga matasa domin ci gaba mai ɗorewa. kuma har ma wasu daga cikin matasan Najeriya ke tofa albarkacin bakin su. Sunana Nuhu Muhammad Hassan. Gaskiya majoritin matasa ba su san ma menene ranar matasan ba. So amma abin da zan iya cewa shine da Allah matasa suke amfani da wannan rana wajen aika sakuna ga shugabanni ga 'yan uwa na faɗakarwa domin zaman lafiya da kuma yadda yanayin ci gaba zai zo musu. Sunana Comrade Kabir Possible. Babban matsalar matasa a yau shine rashin mai da hankali da jajircewa akan neman na kai. Muna ta'allaka da cewa komai gwamnati ce za ta yi mana. sunana ali muhammad shatima gaskiya idan zan ba matasa shawara zan ce su ba sana'ar hannu mahimmanci saboda wayannan shugabannin namu ba san ci gaban mu ba domin duk abubuwan nan da ake da suna yi ne akan masalahar kansu kowa ya nema kansa mafita kar ya ji a ransa cewa wai wani shugaba nan gaba zai zo ya shigo da wani abin da zai nema mai ci gaba a cikin rayuwar shi. Comrade Abubakar Muhammad Janaral shine tsohon mataimakin shugaban majalisar matasa ta Najeriya ya yi tsokaci dangane da taken ranar matasan na bana. Idan aka yi la'akari da wannan take da majalisar ɗinkin duniya ta sa a wannan shekara da to za mu ce kamar najeriya suka kalla suka saka wannan taken domin kusan mun fi kowa ci baya a cikin wannan ah, saboda la'akari da sama da kaso wato saba'in na al'ummanmu matasa ne waɗanda suke ma ƙasa da shekara ashirin da hudu kuma a wannan adadi za ka ga da yawa ba sa zuwa makaranta ba kuma sa zuwa wurin sana'ar gwamnatoci sai su ce suna bakin kokarinsu to amma bakin kokarin nasu bai isa ba bai gamsar ba sannan kuma kaga matasa da suka zama kamar nauyi ga al'umma ba sa komai kusan kaso 80.9 a najeriya To sai dai Malam Abdullahi Dauda wanda ke da cibiyar buga takardu da zane-zanen fasahar sadarwa ta injin kwamfuta ya fayyace kalubalen da masu sana'o'in hannu ke fuskanta a Najeriya. Babban kalubale shine a tallafawa matasa yadda za su dinga handling suna expanding business ɗinsu musamman yadda za su dinga ɗaukan na ƙasa suna koya musu kasuwanci su ma suna koya suna taimakawa matasa wajen sama musu aikin yi su ma a ƙaran kansu to dole haka ba zai taɓa samuwa ba idan har mutum ba shi da isasshen jari a hannunsa to at least ya kamata gwamnati ta samu ta dinga tallafa matasa su samu su dinga dogaro da kansu kaga yanzu idan aka ce an tallafa min zan iya bude wani wajen in tura wasu su ma su rike kansu yara sun samu aikin yi su ma karkashin su za su iya samun wasu hakan dai na nuna tsananin bukatar da ke akwai ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki a najeriya su kara kaimi wajen tsare-tsaren da suka ce suna fitowa da su domin tallafawa matasa su tsaya da kafafunsu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makerin daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau ne muke kawo ƙarshen mu da wakiliyarmu a jihar da magarama jamhuriyar Nijar Tamar Abari ta faro da Ibrahim dan yaro da aka fi sani da babaye shugaban kungiyar masu motoci da direbobi ta adalci a damagaram wanda yake bayyana mana matakan da kungiyar take ɗauka domin dakile yawan hatsara da ke haddasa asarar rayuka da jikata mutane da dama. ya ce sun hada duk masu ruwa da tsaki har da ma shugabannin jama'a wurin wayar da su kuma ana samun sakamako mai kyau ga dai ci gaban hirar tasu su direbobi ne kuka hore ma kuka ma horon ko kuma akwai 'yan gari ko wasu daban akwai direbobi akwai masu motoci masu ya motoci su basu akwai malamai akwai sarakai su kuma magajin gari da mahakunta sun tsaya sun sa ido yadda muka yi amma sa muka kiraye malamai mun nemi su. a cikin wa'azi da suke da hudubobi na juma'a su wayar da kan mutane cewar babu direba wanda ya zamana ya cika direba sai mutum wanda ya tuka mutane yadda ya dace ya kai su lahiya da saboda akwai gangancin da yake sa idan ka kashe mutane kashe kai mata to wannan a shari'a musulunci ne ake domin eh domin akwai azumi da ake in ka kashe wannan wannan in ba da ganganci bane tunda me da ganganci mutum da ya ya dauki mota ya san wannan misali wannan ta ta tashi tsohuwa ce kuma yake ta 140 da mota in to ku ba bai to kin ya katsari da halin shi kuma akwai akwai wanda ko mutum ya mutu a cikin mota umar gangaci ne baka da laifin da za a hukunci ko a gurin Allah duka wannan mutum shine muka nemi imamai tunda mun kira har limamin juma'a su ya mu bayani shi ma a cikin taron wannan aiki ne wanda yake bukatar kuɗi sai mu ga mu mun yi kuɗi kuɗi mun kashe kuɗi mai dan yawa ya kai jika uku a tsakanin mu wanda muka yi to shine muka yi shawara muka yi buɗe wata eh, gidauniya ba gidauniya muka buɗe muka kirkiro wata ORC kungiya mai zaman kanta wadda zan mu gamu da wanda suke da hannu da shuni in mu sun shigo mu in su murka neman yadda zan mu ci gaba da waye kar da wani mutane amma sa ba wai kai bane kaɗai miki sumi sumi ki na farko mutane na harko su san ya kamata ba su yi hannu fasan da wanda ake ɗauka muna so su ma su gane suna iya kawo gudunmuwa don direba ya fasa yin ganganci na uku muna so a cikin da ta biyu inda mutane muke so kowa wala ya gane mu ba hanyoyi wanda za a kata iya irin wata hankali na hudu muna so iyalan direbobi wanda suka mutu a cikin a cikin hatsari mu huskanci ya zammi da su don saboda ishora bata da yaunin direba ina kai hatsari abubuwa ne wanda ya zama na wajibi ne mu yi kokowa a kai tunda akwai eh, a yanzu abin da muke so mu tsaka tsakiya kuma da lokaci mai tsawo na saboda gaba na saboda a nan nijar za ka je ka saya asuwan su ta mutum ashirin ba wannan ashirin kin da ka saya tana tana kare duk wani mutum wanda yake cikin motar ko wanda yake wajen motar ka idan hatsari ko yi ciwo ko yi mutu tana iya biya amma kai direba baka cikin wa'in to kamar ka ce wannan waye kai kun je kun dumawa da take ta kun yi shi to kamar nan cikin jihar da magaran da sauran wurare kuma fa ko a gaba ne za ku yi to yanzu dai mu samu takardun su hannun mutum takardun mu mun samu nagari mun samu takarda wanda aka aika shekarun a aika takardun yamai muna jira takardun na yamai su ba mu dama mu fara amma ka mu fara yanzu mun yi gidauniya gidauniya da muka yi mu da mu da muke tare mun gama kuɗin mun je guraren mutanen wanda muka tabbata a nan garin da magaran wannan abin ya ci musu tuwo a akushi wanda mun gani a huskar su mun gani kuma a duk tahiyar hatsarin da muke zuwa guri mun ga abin ya dame su su ma mun kai musu takardu wanda cewar muna neman gudunmuwar su wanda mu har aiki a cikin wannan sati mai zuwa dan wani sati mai zuwa insha Allah muna so mu yace mutane su ga irin yadda zamu har aiki tunda aiki ne wanda zamu je bisa gurin da ya kamata kan hanya a bisa hanya zamu tsare hanya mu san menene zamu ga ma direba menene zamu ga passenger dauka mi zama gaya ma wanda ya ɗauko mai mi zama duka muna tsari wanda mun yi shi wanda kan gwamnati ba mu uzuni a hukunci a sunan wannan gungun da muka yi take ta muke sama insha Allah insha Allah za mu kama mu yi wannan taron namu na na wayar da kai a damagaran a yanzu a zaman da muke a kullun taro muka yi na kasa da ake damagaran ita ke kashe mutane a dubu biyu da ashirin mun kowa kashe mutane dubu biyu da ashirin da ɗaya mun kowa kashe mutane dubu biyu da ashirin da biyu mun kashe mutane hatsarin mu haka kuma yanzu an ci dubu biyu da ashirin da uku kan ma shekar ta kare mun huce kowa to ya kamata mutanen da magana da direbobin da magana mu nemi diyar za a so ya hana mu don mu kai mutane cikin nutsuwa cikin hankali domin a duk misalin da aka yi mota ce ake iske a buga duk hatsarin da ake mota ce ake iske wa sai a buga akwai lehin na gudu akwai lehin na ajiye mota ba sa ba shaida akwai lehin ajiye mota a kan hanya akwai kuma abin da ke kawo babba direba na zuwa sai wani haske mai ido shi kuma direba ne ya kasan tunani ya tsaya a wajen yau. wuce duka wannan su ne umma a bayan su hatsarin da ake kashe namuna na hatsari mu ga yadda zan mu sauya halayen zamantakiya na direbobi don mu samu sauyi wannan shekara mai zuwa an zuwa da mune karshe baya a hatsari daga gaskiya muna sa haka nan insha Allah To madalla karshen tattaunawar kenan a mako mai zuwa za mu leka tarayyar Najeriya domin kawo muku wani shiri mai kayatarwa. yanzu a madadin bakon namu ibrahim dan yaro babaye shugaban kungiyar masu motoci da direbobi ta adalci a damagaram da wakiliyar mutamar abari da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa baba ya koma makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakub makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email Sakonmu na farko ya fito ne daga sani mai lange-lange a wuri da ce muna taya matasa duk faɗin duniya murnar zagayowar ranar matasa ta duniya da fatar mahukunta za su buɗa wa matasa hanyoyin sana'o'i don kawar musu da kai daga aikata miyagun ayyuka. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo Ungwaka Rufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam biyoyi Hausa. Hakika nuna halin kowan kula da gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmad Tinubu ke yi kan matsanancin hali da 'yan Najeriya ke ciki abin takaici ne matuƙa. Ganin yadda kullum matsin rayuwa da ƙara ta'azzara yake yi ga rashin kuɗi ga tsadar kayan abinci Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsin rayuwa da muke fama da shi a mu Najeriya. Amin summa amin. Sako daga Lawal Sani na kawu daura ya ce Assalamu alaikum murya Amurka mu talakawan Najeriya musamman mazauna yankin arewacin Najeriya samsam ba ma goyon bayan yaƙi da ƙungiyar ECOWAS ke sanyi da sojojin da suka suke juyin mulki a jamhuriyar Nijar domin yaƙi ba alkhairi ba ne. Ganin yadda kasashen da suka yi yaƙi suka tsinci kansu a cikin halin wahalar rayuwa. Da ƙarshe nake fatan Allah kawo mana hanyar hana wannan yaƙi amin. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Hassan Dogo Faci Batsari daga jihar Katsina. Ya ce salam biyoyi Hausa fatan alheri gare ku. mu al'ummar jihar katsina ba ma goyon bayan daukar matakin soja akan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar nijar domin najeriya da nijar dan juma ne da dan jummai kuma mu a yanzu zaman lafiya muke bukata ba tashin hankali ba domin al'umma arewacin najeriya yunwa da fatara ta dame mu ta sha mana kai muna fatan allah ya kawo mana mafita amin To dalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ya gana da tsohon shugaban nijar muhammadu izu inda ya bayyana masa da damuwarsa kan yadda ake tsare da shugaban muhammadu bazum da iyalansa wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya fitar ta ce blinken ya nuna wa isu takaicinsa kan yadda sojojin da suka yi juyin mulki suka ki sakin bazum duk da magiyar da ake ta yi daga sassan duniya babban jami'in diflomasiyyar na amurka kamar yadda rawar ta nuna ya bayyana wa tsohon shugaban na nijar kudurin amurka na ci gaba da neman hanyar da za a sasanta wannan rikici ta hanyar lumana yana mai cewa amurka a kodayaushe na cikin shirin ci gaba da zama babbar kawa ga nijar don ci gaban kasar da yankin sahel a kasar mali da ke makwabtaka da niger tsoffin kungiyar 'yan tawaye sun ce sojojin kasar haɗe da na dakarun haya na wagana da suka fito daga rasha sun kai musu hari kungiyar ta 'yan tawayen mai suna cma a takaice ta faɗa a shafinta na facebook cewa mayakanta sun dakile wani hari da sojojin mali suka kai musu a garin biyar da ke arewacin birnin timbuktu dakarun mali sun ce sun kai wani harin martani akan mayakan 'yan tawayen a ranar juma'a bayan wani kutse da suka yi musu a yankin da suke rike da shi to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya Nijar kamaru da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku idan allah ya kai mu yanzu a madadin mahmud lalo da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa mana shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yanzu daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz baballa nake cewa sai mun sake dawa a shirin mu na dare salamu alaikum